بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا يمتشي نرانر أشرين da ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara. wadda ta yi daidai da ranar 11 ga watan 11 shekara ta 2017 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 60 a cikin karatunmu da muke na tafsirin alkur'ani a suratul an'am wannan shi ne zai zamanto darasi na takwas kenan ko na tara na goma na darasi na goma a cikin tafsirin wannan sura mai albarka za mu tashi aya ta 60 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون نعم الله جل وعلا ya ce a cikin wannan aya mai girma wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli Allah shine wanda yake karban rayukanku bil-layli da daddare yayin bacci wato yake sanya muku bacci shine ma'anar at-tawaffi shine yake kashe ku karamar mutuwa ta bacci da daddare wa ya'lamu ma jarahtum bin naha kuma shine wanda yake sanin abinda kuka aikata kuka tsururta kuka tsururta makawukanku bin-nahari da rana thumma yab'athukum fihi sannan shine zai sannan zai tayar da ku fihi a cikin a cikin wunin liqda ajalin musamma domin a hukunta ajali abin ambato shine ajalin rayuwa wato kowa ya kai ya cimma ajalinsa thumma ilaihi uku. sannan zuwa gare shi makomakku take wato bayan ya tayar da ku din thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan kuma zai ba ku labari da abin da ko kasance kuna aikatawa a ayar farko wadda ta gabata wa inda hu mafatihul gaibi ta yi bayani a kan cikar ilimin Allah wannan kuma ta yi bayani a kan cikar ƙudurarsa cikar ƙudurarsa domin waɗannan sifofi guda biyu su ne sifofi da suke tabbatar da cancantar abun bauta kan abauta masa cikakken ilimi cikakken sani da cikakken iko kuma wannan abu ne wanda yake banta da Allah jalla wa ala kuma hujja ne akan mushrikai shi yasa da ake cewa wa huwal ladhi yatawaffaku ku din da ake fada shine yake kashe ku yana nufin ana kitabun zancen da mushrikai ne da suke musun wato kadaituwar Allah da bauta musamman da yake a ƙarshen da da su aka fara maganar da su aka fara maganar yayin da suke musun suke cewa a kawo musu ayoyi na Allah kuma kamar yadda zai zo a ƙarshen bayanin waɗannan jerin gwanon ayoyi da suke bayanin sifofin Allah jalla wa'ala za a zo inda Allah yake cewa thumma antum tushriku sannan kuke yin shirka tare da wannan saboda ka fitabin ga mushrikai ne amma makusudi dukkan mutane su izina da shi cewa Allah madaukakin sarki shine kamar yadda ya kadaita da cikakken sani kuma shine ya ya kadaita da cikakkiyar ƙudura, nan ya bayyana kudurarsa a nan wadda ta sanya shi wadda da ita ce kowane abu ya risina ma Allah ya rakwafa ga Allah shi ne bacci iko akan bacci duk izar mutum duk izar mutum sai ya yi bacci duk izar mutum sai ya yi bacci shi yasa za a ga shugabannin kasashe idan aka kama mutum a kamara yana bacci sai a cire wajen kar a nuna shi a ce gashi yana bacci wai za a nuna rauninsa za a nuna gajiyawarsa za a nuna gazawarsa wadda ita ta nuna gazawarmu kuma ita ta nuna cewar Allah shi ne alƙahiru a kanmu shi ne mai rinjaye a kanmu to Allah shi ne yake sanya muke ɗaukar ranku sai aka kirawo mutuwar nan aka kira bacci aka kira shi mutuwa wanda ya nuna kan cewar mutuwa iri biyu ce akwai mutuwa babba akwai mutuwa ƙarama mutuwa ƙarama ita ce wadda ake tayarwa a dawo da ci gaba da rayuwa a nan shi yasa Allah ta'ala Allah ya ambace su su biyu a cikin suratul zumar yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana kashe rayuka yayin mutuwarsu yana daukar rayuka yayin mutuwarsu da kuma wanda bata mutu ba yana daukar ranta fi manamiha a cikin baccinta saboda haka nau'in mutuwa din biyu ne karamar mutuwa da babbar mutuwa shi yasa waɗanda suke kafa hujja da cewar Allah ta'ala ya ce ibtala Allah ya Isa inni mutawaffika yayin da Allah ya ce ma annabi Isa ni mai daukar ranka ne suke kafa hujja da wannan cewa annabi Isa ya mutu ba zai dawo ba to wannan kaga sun yi istidlali da lafazi mai ma'ana biyu ne suka rinjayar da ma'ana ɗaya ba tare da dalili ba tunda da Allah ya ce ni zan dauki mutu zan dauki ranka wani daukar rai daukar ran babba ko ka daukar rai karami wanne yake nufi kaga dole sai ka samu dalili da zaka tabbatar yayin da hadisai suka tabbatar cewa annabi Musa annabi Isa zai dawo a ƙarshen rayuwa a ƙarshen duniya kaga wannan ya nuna mutuwar da ake nufi ba ita ce wannan mutuwar babba ba wanda ba a tashi daga gare ta sai ranar alkiyama ana nufin karamar mutuwa irin mutuwar bacci wadda ake tashi daga gare ta a nan rayuwar duniya to Allah ya ce shine wanda yake daukar ranku da daddare wato ma'ana shine ya kadaita da wannan domin ma shine wannan uslubin a larabci yana daga cikin uslubin da ake ce masa uslubul qasr shine a wato a kaddamar da al-musnad ilayhi kuma ai ta'rifin sa shi Allah ba wanin sa ba ne yake kashe ku yake daukar ranku billahi da daddare Wa wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma ya san abin da kuke tsorori an kirawo tsorori da al saboda daga suna ne da aka yi asalin ma'anar shi shine jin ciwo wato shi ne san ciwon da kuke ji da rana amma jin ciwon da ake nufi ana nufin wato ya san abin da kuke nema makawukanku asali wato aran aro ne larabawa sun kirawo dabbobi masu farauta da aljariha kamar kare kamar mikiya kamar shahu da ake koya musu yin farauta su je su kamo dabbar farauta domin kowace daga cikinsu idan ta kama dabban farauta sai ta ji masa ciwo to sai aka kira su masu jima abin kama wasu ciwo sai aka kira su aljariha to kuma saboda aljarihu ita wannan dabba da take farauta farauta hanya ce ta neman abinci sai aka kira su masu neman abinci to sai aka kira abin da suke yi neman abincin saboda haka duk aikin da ka yi wato kamar neman abinci ne abinda kake tsoro ne saboda ka aran aro ne akai eh, usulubi ne larabawa waɗansu kuma sun ce a'a ma'anarsa wa alamu ma jarahtu a hakika yake Allah ya san wato abinda kuka ji kanku ciwo da shi shine laifukan da kuka aikata saboda abinda mutum yake aikatawa na kafirci da sabo ji kansa ciwo yake to Allah ya san wannan mushirkai irin shirkar da kuke yi jima ku ciwo kuke haka zalika muminai da kuke sabo jima ku ciwo kuke da sabo to Allah ya san wannan wannan ya nuna cikakken sanin Allah da abin da kuke aikatawa wato wannan ya hada wato Allah madaukakin sarki ikonsa a gare ku da abin da kun sani cewa gumaka ba su da iko a kai, domin sun san kowa ya san cewa ba gunki ne yake sa shi bacci ba wanda yake tilasta ka dole sai kayi bacci shine mahaliccinka kuma yana da cikakken sani gare ka da kai akan abin da kake aikatawa da rana kamar yadda Allah ta'ala ne ya faɗa a cikin suratul ra'ad yake cewa Allahu ya'lamu ma Allahu ya'lamu ma Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar alimul ghaibi wash shahadatul kabirul muta'al sai yace sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk ɗaya ne a wajen Allah wanda ya koye magana daga cikin ku da wanda ya bayyana duk ɗaya ne a wajen sanin Allah da wanda ya koye da wanda ya bayyana duk ɗaya ne ilimin Allah ba sai ka bayyana domin ilimin Allah ba da ala bane ba sai ya yi amfani da ba sai yana bukatar haske bayan da zai gano ka ko kuma in ka ɓoye wato a ganinsa ba zai keta wannan hijabin ba har ya ganka duk ɗaya ne a wajen Allah wanda ya ɓoye zance da wanda ya bayyana wa man huwa mustahfin billahi da wanda yake ɓoye kansa cikin dare wa saribun bin nahar da mai aiki a fili da rana duk ɗaya ne wajen Allah ba abin da yake bambanci cewa wato duhun dare ba zai ɓuya a gare shi ba kamar yadda wato hasken rana ba zai ƙara saninsa ba duk ɗaya ne shi sa ya ce wato abubuwan guda biyu wanda mu a wajen kun ga daban ne to shi a wajen Allah duk ɗaya ne to shi ne ma'anan wato yana da cikakken iko kuma yana da cikakken sani sannan kuma ya ce daga cikin abin da Allah yake yi sun maye ba a fihi sannan ya tayar da ku a cikin wato a cikin wuni din wato bayan kun yi bacci sai kuma ya tayar da ku wato ya hada muku maslaha guda biyu da maslahar hutu da daddare da maslahar wato samun nishadi da rana domin ku yi aiki akan abin da yake na maslahar kanku yau da Allah ya sanya gabaki ɗaya rayuwa dare ne sai hutu ba za ku tashi ba da wannan abin zai zama cutuwa a gare ku kamar yadda ake gani irin mutanen da suke can arewacin duniya kasashen scandinavia irin su finland dinnan irin su norway can arewaci wanda za su wajen wata shida ba sa ganin rana suna cikin dare kawai ranar in za su ganta sai su hango ta a can kamar yadda rana take neman ta faɗi haka za su ganta tana ta tafiya tana ta tafiya tana ta tafiya har ta ɓace amma kusan kullum cikin duhu suke a wata shida kuma su yi wata shida cikin rana ana yawan samun marasa rashin lafiyar taɓin hankali a cikin mutanen wajen saboda yadda ɗabi'ar wajen yake to amma Allah cikin rahamarsa sai ya sanya mana daren daban rana daban a cikin rahamarsa ne to wannan cikakken ikonsa ne to nan ya yi amfani da cewa summa da nuna cewar wato bayan kun yi bacci sannan ya tayar da ku summa ya ba'athukum fihi liyuqza ajalun musamma me hikimar da yake tayar da ku a cikin rana don wato a cika ajali abin ambato domin ajali abin ambato da me zai cika da tafiyar dare da rana wato shine wanda yake juya dare da rana wanda juya dare da ranan nan da yayi daga cikin hikimominsa daga cikin illolinsa kowa ya cika ajalinsa domin kowa Allah ya rubuta masa iyakacin kwanaki da darare da zai to sai yayi wannan ne Allah jalla wa'ala ya sa ku kun yi bacci da daddare kun tashi da rana ku sake bacci da daddare ku sake tashi da rana kuna ta lissafin ku kuna ta ganin irin abubuwan da kuke ai zan yi kaza gobe zan yi kaza jibi zan yi kaza jibi shi ku Allah madaukakin sarki yana lissafi ne yaushe ajalin zai cika shikenan alhukuncin sa ya tabbata domin ajali abin ambato ya tabbata shine ajalin da ya sanya ma kowa an kira shi abin ambato saboda rubutacce ne wajen Allah kowa an rubuta masa ajalin sa tun yana cikin mahaifiyarsa ake aiko masa mala'ika kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Mas'ud hadisi na hudu a cikin arba'unar hadisi mala'ika in ya hura masa rai za a umarce shi da rubuta abubuwa guda hudu shi ne ajalinsa da arzikinsa da kuma shi shaƙiyun ne ko sa'i ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne kaga ajalinsa abin an rubuta shi shi yasa mala'ika jibril maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ruhal ƙudus na fatafi rawai Allah ta muta nafsun hatta ta stakmila ajalaha wa riskaha wato mala'ika jibril ya hura a cikin raina ya ce babu wani rai da zai mutu sai ya cika ajalinsa da arzikinsa da aka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki ba wanda zai mutu sai ya cika ajalinsa ya cika arzikinsa to shi ne wannan li ajalin musamman don dan ajali abin ambato a hukunta hukunci da shi tun ma ilayhi marji'ukum to bayan an cika ajalin sannan ya zuwa gare shi za a mayar da ku Shi ne alhashru alba'asu an kawo da summa ba da fa ba domin ita fa a larabci wal fa'u litartibi bittisali wa summa litartibi binfisali fa abinda take zuwa gab da gab da abinda yake bayansa to amma da ike bayan mutuwa akwai zaman kabari shi yasa sai aka ce summa. sannan bayan kun mutu kun yi zaman kabari ilaihi marji'ukum sai a tattaro ku zuwa gare shi shine alhashr alhashir sannan aka sake cewa thumma bi makuntun ta amalin, sannan kuma ya ba ku labari da abinda kuku kasance kuna aikatawa shi ma nan sai aka kawo ma, saboda akwai tazara tsakanin tashi ranar alkiyama da da kuma hisabi kamar yadda ya zo a cikin hadisin hisabi mutane sai mu an za a zauna a cikin imuwa da tsanani da tsananin zafin rana da rashin inuwa sannan a lokaci bayan in tsananin ya yi tsananin to sannan mutanen kirki daga cikin bayan Allah za su ce su je a nemi ceto sannan a zaga wajen annabawa ana neman ceto har a zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya nemi ceto sannan Allah ya sannan Allah ya umarni da a fara hisabi wato ba daga an tashi ne ake hisabi ba sai an shiga cikin zama na jira wanda ya fi tsawon shekarun da mutane da muka yi a cikin duniya sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya tara mu domin hisabi an kira hisabi da al'imba ba da labari domin hisabi abin da yake faruwa Allah zai baka labarin aikinka yadda ba za ka yi musu ba sannan kuma ya bincike ka me yasa kai kaza me yasa kai kaza wanda Allah zai masa hisaban yasira shine sai ya ce kai kaza kai kaza ya baka labari to na rufa maka asiri a duniya yanzu kuma zan yafe maka tafi shine hisaban yasira Allah ka bamu Allah ka bamu hisaban yasira amma wanda za a yi masa munakashar hisabi to faqad uziba wannan kan an azabtar da shi shine za a yi masa hisabi ɗaya bayan ɗaya akan samartakarsa da iliminsa da dukiyarsa ina ya samo ina ya batar shi sa wani a wannan a wa yake da suna ne wanda rawi da muka zo tarjamarsa ɗan maimun ibn mahran amr ibn maimun amr ibn maimun al ya tambayi a babbansa dan maimun ibn mahran dan uwan wato dan uwan maimun ibn mahran yace al-mansur abu ja'far al-mansur khalifan banu abbas ai shi amr ibn maimun yace masa me yasa ba za ka tambayi khalifa ya yankan maka ya yankan maka ƙasa mai girma ba inda za ka samu kai ta noma kuma ka sayar ma da mutane don ka samu dukiya mai yawa sai ce to ai abin da ka ce in nema daga wajensa ba ni na nema ba ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya ce zai ba ni. ya ce a ba na bukata ya ce saboda ne ce arziki ne da Allah zai baka ya ce wanda wato abubuwan da ya mallaka suka yi yawa to damuwarsa za ta yi yawa a duniya kuma hisabinsa zai yi tsawo a lahira yanzu hakika kam wanda yake da gida daya wanda yake da gida daya kaga bai san rigimar yan haya ba amma wanda yake da estate hmm, ya san rigimar yan haya ya san rigimar kanubda ya san rigimar lan ansabe ya san rigimar ina ne duk ya san waɗannan rigimun shi ko wanda yake ba shi da wannan kaga shi bai sani ba saboda ka yace wanda yake dukiyarsa ta yawa damuwarsa za ta yawa kuma hisabinsa zai yawa Allahumma illa wanda Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya masa hisaban yasira amma an banda haka kaga wanda yake shi abin da ya mallaka ga iyakarsa da wanda ya mallaki 100 sau 100 na wanda ya mallaki sau 100 na wannan kaga shi hisabin sa yafi tsawo to irin fiqihun malaman mu magabata kenan da fahimtar su ga Allah Amr bin Maimun al-Jazari da babansa Maimun ibn Mahran ah, al-Jazari thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun na'am in ya ba sannan ya baku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa wato shine muku sannan kuma ya muku sakamako akai domin Allah madaukakin sarki sai ya gaya maka kai ne kai kaza ba za ka iya musu ba zai ce ma har abinda mutum zai ce yace mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha me ya samu wannan littafi ne babu karami babu babba sai ya kiyaye shi sai ya kiyaye shi yanzu kamar yanzu ne a yanda muke ganin yanda cctv take yi ko idan aka yi idan mutum ya je waje idan mutum ya je waje akwai cctv kamara a ɓoye bai san da ita ba duk abin da yake ana gani duk abin da yake ana gani sai a zo a kawo masa bil ce ah, a nuzani ba na wannan ina a ga an kawo ma an kawo ma sheikh bil hadda shan giya an kawo ma sheikh bil hadda har da 'yan mata da suka shigo ɗaki a ba ni ba ne ba kwa gani na da gemu na a ce kayi rawa malam kayi rawa ya ce a ba ni ba ina sai a ɗauko masa cctv ko sai a ɗauko masa cctv a ga lokacin da aka kawo barasar a ga lokacin da aka kawo 'yan matan suna shigowa ko ma da a ɗaki don an ɗauki watan da abin da ya yi eh? ko ba haka ba yanzu ana yi ko ba a yi duk sai a kawo maka duk an naɗa to mutane kenan sun naɗa ballantana Allah ballantana Allah wanda a cikin halittarsa gashi nan duk abin da kake yi kana tsammanin bango bango ne nan ku kamera ce tana nada magnetic field gashi nan sai nada yake ta yi da abin Allah ne kadai ya sani ya sanya ya bar makansa sani to saboda ka farkon abin a ba mutum labari in aka baka labari ba za ka iya musu ba domin yanzu kamar shi wannan mai CCTV ana kawo masa ana zuwa a ce ga wannan hmm? yana gani watakila sai ya suma ana nuna masa ya ga gashi shine sai ya suma domin ya ga abinda baya tsammani ya zo ya tabbata Allah ka kiyashe mu na'am wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين الله يقول وهو القاهر فوق عباده الله شيني ميرنجاي mai tankwasawa a saman bayansa wani yursilu alaikum hafaza kuma shi ne yake aiko muku da makiyaya mala'iku masu kiyaye ayyukanku kuma masu kiyaye ku hatta ja a ahadakumul mautu har sai idan mutuwa ta zo ma ta ku rusulu na sai manzanninmu su karɓi ransa wahum layu yufarritun alhali su ba sa yin sake wato ba sa nawa yanda har wanda lokacin nasa ya zo zai kubce ba su ɗauki ransa ba sun maruddu ilallahi to sannan bayan sun karɓi ran nasa sai a mayar da su ya zuwa ga Allah maulahumul haq mamallakinsu ubangijinsu na gaske ala ku tattaro hankalinku ku ji lahul hukmu hukunci nasa ne shi kaɗai wa huwa asra'ul hasidin kuma shine mafi gaggawar masu yin hisabi kun ga a cikin wannan duk fa tabbatar da tauhidi ake amma a cikin tabbatar da tauhidin kuma ake bayanin sifofin Allah ake bayanin wani ne Allah don mumine kusan shi kusan shi da sifofinsa na gaskiya sifofinsa na kamala nan Allah ya bayyana da ƙahariyarsa shine rinjayensa da galabarsa akan bayansa shine yake mai rinji wa huwa alqahiru fawqa ibadihi shine alqahiru mai rinjaye saman bayansa mai tankwasa su dole su abin da yake so shi sa daga cikin abin da mutane sukan ce wajen kirari ga Allah shi ne sukan ce subhana man malakal ibada bil maut man galaba ala ibadihi bil maut sarki ya tabbata akan wanda ya yi rinjaye akan bayansa da sanya mutuwa akan su duk ka sai ka mutu ko ba wanda yake musun cewa ba zai mutu ba duk karfin mulkin ka sai ka mutu duk karfin duk yawan arzikin ka sai ka bar shi ka bar duniya duk yawan jin daɗinka haka kana rike da ita amma haka za a fuske ta to ba shi ne ƙahariyar ba an yi maka rinjaye ka ga mutum kana ta ƙoƙari kada ka mutu ɗin amma haka za a fuske ran yau ka je ka ga wannan yau ka je ka ɗauki wannan yau ka sha wannan magani yau ai wannan operation yau ai wannan kana rike dai da rayuwar kar ta tafi amma haka za a fuske ta to ne alqahiru fawqa ibadi Allah shine mai yin wannan akwai daga cikin gumaka wanda yake wannan babu to kuma a cikin wannan kaga akwai bayanin wannan sifa ta Allah cewa yana da sifar alqahar kamar yanda yake tilasta ka ka mutu haka yake tilasta ka kai abin da ya kaddara maka haka yake tilasta ka ka tsaya iyakan inda ya tsayar da kai ba za ka iya ketare shi ba domin shine alqahir kuma shi ne alƙahar Allah ya sifan daga cikin sunayensa akwai alƙahir a ah, wahuwa huwa fauka ibadihi kuma ya sifanta kansa da alƙahar a ah, yace lillahi ah, lillahi alwahidil ƙahar kuma ya ce kuma yace قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا ضرا آه، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخالقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار شيني الله شيني مي حلتر كومي كما شيني كدي آه، الله شي كدي القهار مي رنجاي أكن كوه to ya ce kuma shine mai rinjaye akan bayansa fauka ibadihi yana saman bayansa wannan saman ya haɗa uluwu sifa da uluwu manzila Shi ne sama bayinsa akan dukkan sifa kamar yadda za ka ce wato kuta sama take wato ya kutu sama yake da tsakuwa to ma'ana a matsayi Allah sama yake da bayansa haka zalika kuma Allah maɗaukakin sarki sama yake da bayinsa cewa ba'inun min halƙihi yana saman al'arshinsa ba su gaima ga al'arshinsa ba ballantana su cin masa ballantana su ce za su yi masa tawaye ballantana su ce za su taɓa shi ko su jayayya da shi ba su kai ga al'arshinsa ba ma ba su fita daga cikin sama'ud duniya ba ballantana a ce sun kai ya zuwa ga sama ta bakwai ballantana a ce sun kai ya zuwa ga al'arshi to Allah yana saman al'arshi wannan kuma ba yi ma Allah jiha ba ne. kamar yadda za a ga yawancin malaman tafsiri suna cewa wannan ba ya nuna Allah an yi masa jiha ba ne. domin jiha ai ka iyakance ta domin jiha a cikin sama da ƙasa ne ake maganar gabas da yamma kudu da arewa ko to amma gabaki ɗaya ita saman gabaki ɗaya da abin da ke cikin samman da ƙasan da abin da ke cikin su suna ƙarƙashin al'arshi ne sannan kuma ƙarƙashin sannan al'arshi shi ne mafi girman halittar Allah to Allah yana saman al'arshi saboda haka ya fi ƙarfin a ce yana sama ko yana ya fi ƙarfin a ce yana gabas ko yamma ko gaba ko baya ko sama ko ƙasa da wannan itibari domin Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar makansa cewa yana saman al'arshi to kasancewarsa saman al'arshi yana saman dukkan bayinsa yana saman dukkan halittarsa wai rusula alaikum hafaza to sannan kuma yana turo muku makiyaya an kira mala'iku nan da alhafaza masu kiyayewa kiyayewa nau'i biyu ce akwai kiyayewar ayyuka su ne waɗanda suke a wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi akwai makiyaya a kanku masu daraja masu rubutu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid baya fadin wannan wata magana face nan gare shi akwai raqibun atid mala'ika wanda yake raqibun mai kiyayewa atid mai shirye ya rubuta an kira shi raqib kamar yanda daga cikin darajojin soja yanzu da ake fada sergeant kenan shine ar-raqib domin sergeant in za a yi in za a yi yan gadi sergeant ake karkashin sergeant ake sansu saboda shine wanda yake baya bacci zai tsaya makiyayi to su haka suke raqib ne ruqaba ne kowanne daga cikin su raqibun ne makiyayi ne baya bacci baya kuma gafala atid kuma a shirye yake ya rubuta ba zai ce wannan ba a bashi rashawa eh, ba kamar ɗan sanda ba yanzu na yanzu kasan ɗan sanda babu gunin karɓar rashawa irinsa an sanya shi gadi kar kowa ya shiga in ka zo kaɗan sunna masa sai ya ɗaga kafa. sai ya saki igiyar sai ka shiga to shi wannan atid ina ba zai yiwu ba shi bai san wannan ba shi sa ai ake cewa wato mala'iku da za su da wato randa mutum mutum zai ga mala'iku to babu bushara a gare shi saboda shi mala'ika bai san saba ma ba bai san saban Allah ba kuma babu sassauci gare shi ga wanda yake saba ma Allah yana ganin ta za a yi ma a saba ma Allah saboda aka karfin ran mutum ne yake saba ma Allah amma da zai ga mala'ika da mala'ika zai zo ba zai iya saban Allah ba don yana kana gama kawai halaka ka zai kana saba ma Allah zai ce ta yaya za a yi ka saba ma Allah saboda shi saban Allah ghair ma'aqul ba zai dace da ɗabi'arsa ba saboda su gaskiya kawai suka sani to waɗannan shi sa aka kira su wa yurkilu alaikum hafaza yana turo muku makiyaya an ce su ne mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar ya ta'aqabu na fikun mala'ika bin laili wa mala'ikatun bin nahar kamar yadda bayanin su ya zo a cikin hadith wato mala'iku suna karɓa-karɓa na dare da na rana sai su haɗu lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asuba waɗanda suka kwana tare da mu to lokacin sallar asuba waɗanda suke saukowa na rana sai su karɓa-karɓa daga gare su kuma an cira su ta'aqub don ba sa yankewa haka suke haka suke har Allah ya ɗauke har Allah ya ɗauke ƙasa haka mala'ikun nan suke zuwa da sallar asuba sai su zo na dare su tashi su tafi da rekod ɗin abin da suka naɗa na rana kuma su sauko su zo su yi aikinsu in suka je Allah zai tambaye su alhali ya fi su sani a wani hali kuka gabar bayina sai ce mun zo musu suna sallah domin da la'asar su suka zo na dare kuma mun basu suna sallah domin da asuba suka basu na rana ma haka za su ce mun zo musu suna sallar asuba mun bar su suna sallar la'asar to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan haka idan ɗayan ku ba zai ba za a rinjaye shi ba kan sallar asuba ko sallar asuba ta kubce masa to yayi domin mala'iku za su yi masa shaida kuma wannan shine hifd na farko kiyayewa na farko kiyaye ayyuka komai za su rubuta waɗansu malaman littattafan tauhidi suna kiran su raqib da atid na dama shine raqib na hagu shine atid alhali ko wannan kuskure ne kamar yadda malaman littattafan aƙida masana aqida na sosai suke tambayi kai domin wannan sifa ce ta mala'ikan kowanne daga cikin su hakikatan haka ne ya zo daga irin su abdullahi dan abbas cewar akwai wanda yake na dama akwai wanda suke a hagu biyu a dama biyu a hagu kowanne daga cikinsu a waɗansu riwayoyin su ce ɗaya a dama ɗaya a hagu to kowanne daga cikinsu raqibun atid ne ma'ana makiyayi ne shirye yake rubuta amma ba wai sunansu raƙib ɗaya sunansu atid ba sunansu kiramun katibi kiramun katibun kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aiko ya ambace su wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi raqibun atid ku sifar su ne kowanne daga cikin su raqibun ne atid to wannan shine hifz na farko hifz na biyu shine wanda Allah ya ambata a cikin suratul ra'd lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah yana da masu bibiyar juna ta gabansa da ta bayansa yahfazunahu min amrillah suna kiyaye shi da umarnin Allah min innan bi ma'ana ba bi amrilla suna kiyaye shi da umarnin Allah waɗannan su ne suke kiyaye ɗan adam daga sharrace-sharrace wanda bai sani ba daga sharrin aljanu wanda yawo suke yi aljanu suna yawo a cikin a sararin samaniya a cikin iska don su cuci mutum haka zalika mutum yana bacci wanda suke kiyayen shi mala'iku ne sai ga mutum yana bacci tururuwa ta zo za ta shiga cikin hancinsa ta cuce shi sai mala'iku su kore ta sai su hana ta shiga ko za ta shiga cikin kunnansa ya hafa zunahu min amrila daga umarnin Allah har sai idan umarnin Allah ne ya kaddara za su yi wannan sai su kyale ta ko in aljannin ne ma sai su kyale shi to kun ga nau'in na wato mala'iku da Allah yake aiko mana nau'i biyu ne akwai makiyaya masu rubuta ayyuka sannan akwai masu tsara mutum daga sharrin halittar Allah to waɗansu sun ce su masu rubutu ɗin nan su ne ainihin masu kiyayewar kuma a lokacin da suke rubutun kuma su ne kuma suke kiyaye mutum daga abin da zai cuce shi daga sauran halittun Allah wanda ka sani da wanda baka sani ba waɗansu kuma suka ce a'a daban ne alƙur'ani ya tabbatar alƙur'ani da suna sun tabbatar da wannan hifdin guda biyu amma ko waɗanda suke rubutun kuma su ne suke kiyayewar ko kuma waɗansu ne daban Allah ta'ala a'ala bayani bai zo musu ba bai zo ba to Allah ya ce yana turo mana yana wayursilu alaikum hafada yana turo muku makiyaya hatta idza jaa ahadakumul maut har sai idan mutuwa ta zo ma ɗayan ku mutuwar anan ana nufin alamunta ko kuma lokacinta idan lokacin mutuwa ya zo ma ɗayan ku tawaffatu rusuluna sai manzanninmu wato jakadunmu sai su dauki ransa to suwaye waɗanda suke suwaye wannan ar-rusul Allah ya ambaci waɗanda suke kashewa waɗanda suke karɓar rai guda uku Allah ya ce shi yana karba Allah ya ce mala'ikan mutuwa yana karba nan kuma ayar ya ce manzanninmu suna karba kuma shi ne ya faɗa a wani waje yake cewa mala'iku suna karɓan rai hmm? kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce a cikin suratul an'am inda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kan cewar walautara idhi zalimuna idh yatawaffa almala'ikatu alladhina alladhina zalamu ya walautara idhi zalimuna fi ghamarati almaut walmala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum hmm. da kuma walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ika almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab da ka yayin da mala'iku suke daukar ran azzalimai to kaga Allah ya ce yana daukar rai Allah ya tawaffal hina mautiha Allah yana daukar ran rayuka yayin mutuwarsu ya ce shine yake kuma Allah ya ce kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum ka ce mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku yana ɗaukar ranku nan kuma ya ce tawaffat suluna, manzanninmu suna ɗaukar rai babu saɓani a cikin wannan Allah shi ne yake ɗaukar rai domin hakikatan da umarninsa ne duk wanda ya ɗauki rai da umarnin Allah ne saboda haka hakikatan Allah ne yake ɗaukar rai amma don saboda mulki ya sanya kowa wannan aiki mai girma ya sanya masa ne yi shi ne mala'ikan mutuwa malakul maut mala'ikan mutuwa shi ne yake ɗaukar rai mala'ikan mutuwa ɗin nan amma yana da mataimaka yana da mataimaka su ne sauran mala'iku da suke zuwa su janyo rai daga cikin jiki domin kamar yadda ya zo a hadithan albara'u ibn azu idan ajali ya sauka sai mala'ika mutuwa sai ya zo idan ya zo sai ya tsaya tsakaninsa da mutum maddul basar iyakacin ganin iyakacin inda ido zai iya gani sannan sai mala'iku na rahama in mutumin kirki ne su zo sai su ciro ran nasa su ja ran nasa har sai ya zo alhulqum sannan sai mala'ikan mutuwa ya cire sannan daga ya cire sai ya danka shi a hannun su mala'ikun rahama sai su ɗaukaka shi zuwa ga sama in kuwa kafiri ne ko mujirmi mala'ikun azaba ne su za su zo su janyo ran har sai ya zo alhulqum sai mala'ikun mutuwa ya cira in ya cire sai ya danka shi a hannunsu su ma sai su tafi da shi ya zuwa ga makomarsa saboda haka waɗannan mataimakan su ne mala'iku ɗin su ne tawaffat na su ne suke taimaka ma mala'ikan mutuwa wajen ɗaukar rai amma shi shi ta ɗaya ne kuma duk kowa a bayan ƙasa Allah ya ba shi ikon ran ganin ran kowa da sanin ajalinsa da kowanne idan ya zo lokaci ɗaya zai ɗauke shi kuma wannan ba zai hana shi yana wannan yana wancan ba ba ana multitasking ba in ba ana cewa ana koyar da multitasking to ga multitasking mala'ikan mutuwa yana multitasking yake yi <laughs> da kudura da izinin Allah duk irin abubuwan da mutane suke yi duk irin abubuwan da ake wannan da Allah ne yake nuna mana wato gaskiyar abin da ya yadda ya tsara halittarsa inda ana ganin multitasking ba zai yi ba yanzu ana multitasking to saboda haka kuma kun yi ballantana kuma Allah da mala'ikunsa mala'ikan mutuwa an kira shi azra'il amma babu hadisi aya ko hadisi da ya ambaci wannan sai dai akwai asa bai tabbata sunansa azra'il ba saboda haka yana daga cikin abubuwan da ba a tabbatarwa ba a korewa baka cewa duk wanda ya kira azra'il azra'il dan bid'a ne domin sai ka kore abin da ya tabbata amma athar ne da aka ruwaito amma babu hadisi ba kuma ka cewa tabbas ya tabbata sunan azra'il azra'il sunan malakul maut azra'il amma dai Allah a cikin alqur'ani ya kira shi malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ce mala'ikan mutuwa da aka sanya shi wakili akan ku zai yana karɓan yana karɓar rayukanku to amma wannan ayar ta nuna kan cewar yana da mataimaka wanda da su ne suke karɓar rayukan mutuwa rayukan mutane sun mai eh, eh, eh, tawaffatu rusuluna wahum la yufarriqu alhali su ba sa tafrid at-tafrid shine sake wato ya zamanto kan cewar lokacin yayi su kuma suna can suna wani aikin sun manta ina ba sa wani ba sa haka da al'amarin Allah ba kamar mutane bane wanda za a ce an sa mutum aiki ya ji ya shigalci da wani abu har ya zamanto aikin da aka sa mutum ya kubce so da kada ka taba tsammanin cewar lokacin da ajali zai zo za a manta da kai watakila fa a manta da ni su je suna wata harkar na tsira na sha a ɗan ƙara mun wani abu a'a a wahun layu farreto ba sa tafriqi ba sa sake ba abin da yake kubce musu to bayan idan suka yi wannan sun maruddu ilallahi to sannan a mayar da su ya zuwa ga Allah yayin da aka ɗauki ransu yayin da aka ɗauki ran mutum ba ka san inda mutane suke tafiya ba in sun mutu ko amma kowa ya san zai mutu amma ina ake tafiya in an mutu ba a sani ba to shi ne fa'idar aikowar manzanni abinda manzannin Allah suka gaya mana kenan sun ruddu ilallahi, sai a mayar da su zuwa ga Allah Maulahu mulhaq Ubangijinsu na gaske majibincinsu na gaske da anan da anan mutum yana yana da masu yi masa sultani da yawa akwai nafs ɗinsa akwai sha'awa akwai fushi sha'awa za ta ɗebe ka kai abinda kake so ba za ka yi abinda Allah ya ce ba fushi zai ɗebe ka kai abinda kake so ba za ka yi abinda da Allah yake so ba fushi zai sa maka girman kai ga kan cewa baka isa ba ba isa ba a ce maka ka ba Allah to duk wannan anan ne da kake da mawali da yawa maula da yawa sha'awa maula ce in maula fushi maula ne san ranka maulanka ne to amma an ka koma wajen Allah ka koma wajen Allah maulahumul haq shi na gaskiya sai abinda Allah ya yace zaka sai abinda Allah ya yace zaka yayin da mutum aka dauki ransa to ka koma wajen Allah maulakal haq sai abinda Allah ya yace zaka shine aka ce wataran a lokacin da wani daga cikin manyan najeriya ya rasu aka je aka gaya ma a ɗaya daga cikin aka gaya ma sarkin kano sunusi murabus na farko sarkin kano na farko sunusi ya yi hawaye ya yi kuka ya ce an rabu da allah an fuskanci duniya yanzu gashi za a bar yanzu gashi an rabu da duniyar dole za a je a haɗu da allah to da muke yi fa kenan mun rabu da Allah mun fuskanci duniya to sai ranar mutuwa dole mu bar duniyar mu je mu haɗu da Allah domin idan aka ran da aka ɗauke ran nan sun marudu ilallah sannan a mayar da su ya zuwa da Allah maulahumul haq wato ubangijinsu na gaskiya almaula shine wato wanda yake masta masta shugaba na gaskiya wanda ake bin umarninsa da gaske alalahul hukm to sai Allah ya wa'azi ya ce to ku tattara hankalinku ku ji shi Allah fa hukuncin nan nasa ne in aka mayar da mu zuwa ga Allah to hukunci fa na Allah ne shi kadai babu wani mai hukunci sai shi wa huwa asra'ul hasibi kuma shine mai mafi saurin masu hisabi duk yawan mutane a gwargwadon rabin wuni za a zai hisabin halitta baki daya saboda hisabinsa ga daya hisabinsa ga zai iya yin hisabi ga kowa da kowa lokaci daya domin shi ne Allah mutum kai ne wanda kake takurarre ba ka da ma ji alallahu ne rajin min kalbai ne fi fi ko Allah bai sanya wa mutum zuciya biyu ba a cikin irjinsa hankalinka yana kan wannan hankalinka yana kan wancan a'a Allah bai sanya wa mutum wannan ba kama haga wannan ya nuna mana cewar da Allah mai yiwuwa ne ga halittarsa ma ya sanya ma wani daga cikin halitta yana wannan amma mu dai mutane Allah bai sa mana haka ba kaga inda ba zai yiwu ba Allah zai ce wannan mustahil amma Allah zai iya sanya ma mutum ka to kana da strength in two directions amma Allah bai yi wannan ba to balantana kuma shi Allah jalla wa ala saboda haka shi yasa ai kaga yayin da duk muke sallah ko ba roƙon Allah yake ba eh yanda yake jin ka haka yake jin na kusa da kai haka yake jin wancan haka yake jin duk wanda suke masallacin nan haka yake jin wanda suke cikin masallacin bin Usman haka yake jin masallacin Ali bin Abi Talib haka yake jin masallacin Ka'aba a lokacin nan duk a lokaci daya to to haka hisabi shine ya sifanta kansa da saboda haka daga cikin sifofin Allah shine asra'ul hasibin mafi gaggawar masu hisabi na'am قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون الله يقول قل من ينجيكم شيني ne wanda yake tsirtar da ku ya sake tsirtar da ku daga cikin dubban tudu da kuma dubban teku wato shine tsanance-tsanance da ke cikin bayan ƙasa da kuma tsanance-tsanance da tashin hankali da ke cikin teku waye yake tsirtar da ku marratan ba da ufra ya tsirtar da ku ya sake tsirtar da ku ya sake tsirtar da ku tad'unahu tadarruan wa khufiya kuna kiransa alhali kuna masu kankan da kai wato masu kaskanci wa khufiyatan aboye kuna kuna kuna karya murya kuna boyewa dan kan tsoron ma da kuke ji a ji ku kuna addu'a tsoron ya same ku saboda aka kuna ɓoye murya saboda kun san yana jin ku kun san shi yana jin ku la'in an min la'in an min hadihi wallahi idan ya tsirar da mu daga wannan tsananin daga wannan dufan kunan na mina shakiri mu kuma wallahi za zamu zamanto cikin masu godiya gare shi to saboda babu wani jawabi wannan istifham ne takrir saboda sun san in suka shiga cikin tsanani balla man tad'una illa iya wanda kuke kira ba shi ba sai su bace muku babu wani jawabin da za su illa su ce Allah to sai Allah madaukakin sarki dan yayi takririn wannan jawabin yace qulillahu yunjikum minha ce ne Allah ne yake tsirtar da ku daga waɗannan tsanance tsanance wa min kulli karbin kai daga ma dukkan wani bakin ciki dukkan wani bakin ciki da damuwa Allah ne yake tsirar da ku daga gare shi thumma antum tushriku sannan kuma gashi ku ne kuke yin shirka wato dalilin ta Allah ya zo muku shine cewar in kun shiga cikin tsanani a lokacin nan Allah kaɗai kuke kira wannan yana cikin fitura ta mutum cewa idan ya shiga cikin tsanani Allah kaɗai yake kira ɗabi'ar mutum ne shi yasa a kowane yare za ka ji suna cewa wayyo Allah wayo Allah suna da oh god oh my god in sun shiga cikin tsanani ka shiga cikin jirgi ka gan aka shiga cikin turbulence ɗin nan jirgi yana sama yana ƙasa yana sama yana ƙasa masu fitsari na fitsari saboda tsoro saboda tashin hankali sai kiran Allah za ka ji ana yi to wane ne yake tsirtar da ku daga cikin waɗannan dubbai nan an kira su a zulumatul bar dubbai da ke cikin bayan ƙasa ne duhun in ana an kira su dufai saboda yayin da ake cikin duhu mutum yana tafiya a bayan ƙasa a cikin duhu ga tsoro na makiya ga tsoro na dabbobi ga tsoro na wato a masu tafiya irin macizai da sauransu kana cikin wannan tsoron ko kuma a cikin teku a cikin duhu baka san inda kake tafiya ko daidai bane ko ba daidai bane a cikin wannan tsananin wane ne wanda yake ke tsirtarwa daga wannan nan an ce kuma halin da suke a cikin wannan halin suna kiran Allah kuna kiran Allah masu kaskantar da kai A tabarro. Shi ne mutum wato zuciyarsa ta karye ya rinka yar murya wanda abin da Allah yake so kenan daga bayi shi yasa Allah yake jarrabar mu da tsanani saboda mai kaskanci ya gare shi shi yasa yayin da ya zamanto cewar tsananin ya zo ba mai kaskanci ba ba mai kaskanci ba to shi kine sai Allah ya yinke zukatanmu ya zamanto kan cewar sai ya rufe zuciyar ya zamanto ba za ta sake karɓan imani ba domin ɗabi'ar mutum abin da yake karya girman kansa abin da yake hana mutum ya yarda da Allah girman kai to abin da yake karya girman kai tsanani wanda idan tsanani ya zo sai mutum ya kaskantar da kai ga Allah ya Allah ya Allah to wannan shi shine ayi akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'u Allah yana kawo tsanani da cuta da wahalhalu da tsananci tsananci dan la'allahum yatadarra'u dan kaunar za su tabarru'i su kaskantar da kai to kuma wannan ya nuna cewar Allah abin da yake so kenan daga gare mu mu tadarru'i sannan kuma wato mai kawaici ba kana kiran Allah da kwarmato da ihu ba kamar yadda waɗanda suke ta yin zikiri ɗin nan za a ga suna yi suna ihu suna kwarmato wai suna kiran Allah ne inda sun yi taƙawa inda sun yi tabarru'i ga Allah da ba su kira Allah da wannan ba Ga shi Allah ya yi ba hatta shirkai a cikin wannan halin na tsanani suna kiran Allah tabarru'an wa khufiya da kuma a ɓoye wani daga cikin makaranta ya kira shi wa khifiya amma duk su daya khifiya kamar uswa da iswa la in anjana haka haka hafsu haka asu ya karanta um, nafi kuma ya karanta ta anjaita. la in anjaita na ko kamar yadda take ta cikin suratu yusuf eh, yunus la in anjaita na idan ka tsirtar da mu daga wannan ya Allah lanakunanna minash shakirin zamu to cikin masu godiya sifar godiya sifa ce kyakkyawa hatta a wajen larabawa domin godiya ita za ta sanya mutum in ya gode ma wanda ya yi masa alheri to zai masa abin da zai bi shi zai biyayya a gare shi to kuma sifar suna sifa ce kyakkyawa kamar yadda aka sinta butulci mummunan sifa ce shi yasa yanzu ma zaka ji in ana so a zagi mutum sai a ce da ingrate butulu ko turawa ma haka za ga suna yi hmm? asalin ma'anar kufran kafir mai butulci mai butulci akasin mai godiya to sun san cewar ba sa gode ma Allah to kuma sun san sun shiga cikin hali ba wanda zai tsotar da su sai Allah domin babu abin da yake wato maganin <clears throat> babu abin da yake tsirtarwa daga babu abin da yake fitar da mutum daga cikin babu abin da zai nuna maka bukatuwarka ga godiya irin tsirar da kai daga cikin a tsirar da kai daga cikin mahali cikin halaka to sannan sai Allah ya ce ƙulillahu min minha Allah bai ce ƙulillah ba ce ne Allah ne don ka ƙaddara wancan a sai ya maimaita Allah ne yake tsirtar da ku daga wannan ya sake tsirtar da ku da ma kuma daga cikin dukkan bakin ciki Allah ne yake tsirtar da ku sun ma'antum tushrikun sannan kuma kuke shirka da Allah wato mujibin tsirar da Allah yake muku ya kamata ya sanya kuku zamantu zamanto masu godiya kamar yadda kuka ce amma kuma halinku ya nuna ba haka bane kuna shirka da Allah saboda haka kun zamanto masu ƙaryata kanku domin kun ce za ku gode ma Allah sannan kuma gashi kun yi shirka kuma shirka rashin godiya ce ga Allah saboda haka kun ƙaryata kanku to wannan shine halin mutum saboda yawan mantuwarsa da yawan kafircinsa Allah ka kiyashe mu da mutunci ga Allah jalla wa ala ka sanya mu mu zamanto cikin masu godiya a gare shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله الحمد لله yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi mai amfani amin malam ya halatta mutum ya siya gwanjan kayan da kastam suke yi ko kuma idan sun kama ma kaya su ce sai ka biya wani kuɗi sannan za su baka ne halaccin haka don na ji wani malamin yana fatawa da cewa ya halatta ya eh, abubuwa guda biyu ne na farko sayan kayan kastam na biyu a ka biya kuɗi don a sakan maka kayan ka wanda yake naka ne amma dangane da sayan kayan kastam a mun sha bayani a wannan majalisi cewar barinsa shine ya fi aminci daga mutum saboda a badu ne wanda ake karba bisa ka'ida ba sau da haka ba za ka aminta ba daga sayan kayan kwace daga sayan kayan kwace za ka sai kayan da aka kwace ma wani ne saboda wani an karba da haƙi wani ba da haƙi ba don haka sayan kayan kwace ko bai halatta ba in san na kwace ne amma dangane da ɗaya ɓangaren tambayar in an kwace maka ka ba da wani abu don kayanka su fito to wannan babu laifi a kan mutum idan ya ba da kayansa in ya ba da kuɗi don ya karɓi haƙƙinsa ko da wannan kuɗinku ya bayar da shi ne ta fuskar rashawa don karɓar haƙƙi malamai sun yi ruksa a kan wannan saboda karɓar haƙƙi saboda tsira da haƙƙin mutum ne to amma shi wanda ya karɓa wannan kuɗin ya ci haram ya ci wuta balbal ba za ta halatta a gare shi ba amma kai da ka bayar abin da ka bayar baka zamanto hukuncin arrashi mai da rashawa ba arrashi shine wanda ya ba da rashawa dan a bashi haƙƙi da ba nasa ba amma mutum da ya bayar da kuɗi dan a bashi haƙƙinsa musamman an karɓar masa ba da haƙƙi ba to wannan babu laifi mutum wannan malamai da dama sun yi fatawa musamman malaman hanafiya sun yi fatawa akan wannan matsalar kamar yadda mun sha bayani akan wannan Ah, amma dangane da fatawa ce wani malami ya yi fatawa da cewa ya halatta wannan a kowane malami in abinda ya bayyana a gare shi da shi zai yi fatawa kuma idan mutum haka aka yi masa fatawa tsakani da Allah wannan fatawar ba shi wanda aka yi masa fatawa in dai ba ya busar ransa ba ne ya karɓi fatawa ne daga wajen wanda ya san ahali ne ya ba da fatawar to ba shi da laifi a wajen Allah jalla wa'ala haka zalika shi ma kansa mai fatawa idan ahali ne kan yayi fatawa in ya cancanta bisa iliminsa da tsoron Allah sai yayi fatawa ko da yayi kuskure yana da lada daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ba a tabbatar da kuskuren fatawar mai fatawa sai idan ya saba ma nassi karara ko kiyasi jali kamar yadda malamai suka ambata sannan ya ce waɗanne abubuwa ne guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya same su ya sami sa'ada to kuma akwai abubuwa guda hudu wa'anda su kuma idan mutum yana tare da su yana cikin rashin sa'a eh abinda ya faɗa cewa daga cikin tun wato sa'ada arzikin mutum shine Allah maɗaukakin sarki ya bashi a gida mai yalwa da dabba mara tusu, da mace mai biyayya da kuma abincin ranarsa ƙutu yauni abinda zai ci a wannan rana mm, to wannan su ne sa'adar mutum mm, gida mai yalwa ba gida takurarre ba mm, ba gida takurarre ba wanda wanda ko magana za ke sai kayi rada ko a ba daki take hankalinka a tashi cewa duk abinda kake ana ji wannan masifa ce babu sa'ada a cikin wannan da kuma dabba mara tutsu dabba mara tutsu hmm. shi ne a nan mu mota ke na wanda ba sai an yi turi ba mota da ba sai an yi turi ba za ka tashi mota birkinta yana ji ba kulociya ba ka taka kuloci giya ta ki shiga ba eh, ko tsohon babur ko keke mai zubar na kacha da mace mai da'a wadda in ka kalle ta za ka samu farin ciki za ka ji daɗin kallanta in kuma ka umarce ta za ta bi ba wadda za ka ce ka yi ba ki ce ka isa kuma ka ce da ni kike ya ce to ya abin da ka isa ya abin da za ka yi ka yi eh. ya ce zan da keki wani sai dai ruwan sama saboda tashi hankali kullum saboda kullum kuna tare kuma kullum a cikin bacin rai kake saboda haka babu sa'ada to sannan kana da kutu yau mika abincin da zaka ci yau amma ka tashi babu shi ba abinci ba dalilinsa babu shi ba dalilinsa to wannan yana daga cikin shaqawa yana daga cikin tsirdurai Allah kiyashin na wannan sune sune ambaton su ibn ah, ibn na kiyaye hadisin a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibn abdulbar amma a cikin sauran tukun sunan ba zan iya kiyaye tahrijinsa ba amma hadisi ne ingantacce shekul albani ya inganta shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين